يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد iyaye إيماتا da 'yan uwa mata assalamu alaikum wa rahmatullahi السلام wa rahmatullahi wa barakatu. muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna mana wannan safiya ta Asabar. 24 ga watan Ramadan. Hijira 1444 wanda kuma ya yi daidai da goma sha shida ga watan afrilu miladiya dubu biyu wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan afrilu miladiya dubu biyu da ishirin da uku muna makarantar cibiyar sahabbai ne da ke tsohuwar kasuwa a cikin birnin sokoto domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na wata ramadan a cikin ci gaba da tafsirin yau za mu fara farkon suratun rahman kamar yadda za mu ji a bakin alaramma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن suratul rahman wannan sura Allah mai suna da cewa sura ta Ubangiji mai rahama. Duk surorin gaba ɗai na Ubangiji mai rahama ne. Amma wannan suran kaɗai sai Ubangiji ya keɓe sai ce suran Ubangiji ce kuma mai rahama. ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala yawa ɗan adam wanda ke tabbatar da kadaituwa tai da iko nai da cewa shi kaɗai ne wanda ya cancanta a bautawa Allah ya ambata cikin wannan surat, don ɗan adam ya san ƙarin ya ƙara sanin irin ni'imomin da Allah ya mai wannan sura ta ar-rahman makiyya makiyya ce wato an saukar da ita kafin hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina malamai sun ce akwai wata aya ciki ita madaniya ce yas'aluhu man fi samawati wal ardh kulla yawmin huwa fi sha'an malamai suka ce to wannan aya madaniya ce a cikin sura makiya wannan sura ta ar-rahman tana da ayoyi saba'in da shida bismillahir rahmanir rahim da sunan allah mai girma da ɗaukaka muke buɗe wannan sura ar-rahman mai gaban baiwarsa a nan duniya ga muminai da musulmai da munafukai da kafurai da zindikai duk sun shiga cikin ni'imar Allah a nan duniya amma arrahimi mai keɓe jinƙai ne a lahira ga mominne kawai Allah ka samu cikin jinƙanka a lahira Allah ce ar-rahman ubangiji mai rahama allama al-qur'an ne ya karantar da ɗan adam ilimin alƙur'ani kowa tashi a yi makaranta kowa tashi a yi makaranta kowa tashi a yi makaranta modibbaye suna can suna ta ƙoƙarinsu a karanta mu almajirai ba sun min ara alin lallan hakuri haka nan ga shi ha'aji a kai alamtar kaifa a dawo ba da wasali ƙasa bi bis ya ɗauri sin ga dai a tayi a tayi a tayi to Allah subhanahu shi ne mai karantar da ɗaliban modibo tana ƙoƙarinta amma ba ita ke shiga cikin kwakwalwarki ta sa karatun da aka faɗa miki ki tsaya ba wane ne ke da wannan iko shi ne muqallibul qulubi Allah mai jirkita zukata wanda ke da ikon kwakwalin mutane shi ne ke samu wajen ba ta faɗa miki karatu sai Allah ya riƙe miki karatun na cikin kwakwalwarki in ce ta ya karatunki sai ki faɗi daidai yadda mujibbu ta faɗa miki ko da aka wayewar gari sai ce ai wacce ta sake ƙur'ani. walima za a yi a ta murna ana ta annashuwa to wannan ni'ima da Allah subhanahu ya yayi muna na rike karatu da gane karatu to wajibi ne idan ya ce muna mu yi mu yi in ya ce mu bari kuma mu bari sannan al insan Allah shine wanda ya talici jinsin mutum gaba ɗai ko ina mutum yake a bangon duniya a faɗin duniya to Allah ne ya halicce shi sannan allamahul bayan kuma Allah ya karantar da shi yadda aka magana kuma sai Allah ya bambanta kuma harsuna waɗancan larabawa ne ba su ko san bihin da harshen hausa ba su waɗancan hausawa ne ba su ko san zuwan kashe ka da larabci ba su waɗancan yarbawa ne waɗancan kanuri ne waɗancan inyamurai ne ga anan dai kaloli daban-daban yare daban-daban daban-daban daban a duniya kamar yadda malamai ke cewa yare 900 tara Allah subhanahu wata'ala ya halitta kuma kowane yare akwai masu magana da wannan yare. sai Allah ya haɗa yarurruka da yawa shi ba mutum guda. yana jin hillanci yana jin hausa yana jin kanuri yana jin yarbanci yana jin zabarmanci yana jin buzanci gashi nan da shi kadai in ku an koma wurin larabci awa ba larabi na wani shi ko iyaka ta yaren uwa ta yi in hausa hausa shi ke nan judadun da zara aka yi ta cikin hausa to an basai wani shi ko turanci ya kaji in ba turanci aka mai ba to duk abin da za a yi mai a ta a yi mai idan kina hausa sai a ji baki ɗan bayani na shiga cikin kwakwalwa shi ko wanda bai je hausa iyaka shi sake baki ɗai to wannan yaren da kike yi hausa ga wanda bai je hausa kina zaune bai san ma abin da ka faruwa ba wane ne ke da wannan iko? shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ko cikin yare sai a samu wacce ta hai wacce fasahar magana wacce ta hai wacce iya magana wacce ta hai wacce salon magana wacce ta hai wacce sanin karin magana cikin yare guda ɗin wane ne ya karantar da al'umma har suka bambanta kuma a wurin yare Shi ne, Allah subhanahu wata'ala Allah ce a shamsu wal kamar bi husban Allah subhanahu wata'ala ce a shamsu da rana nan wal kamaru, da kuma wata bi husban suna tahiya ne bisa ga lissahi a yi amfani da rana wurin lissahi a yi amfani da wata wurin lissahi mu musulmi da wata muke amfani wurin mu su kuwa waɗanda ba musulmi ba da rana suke amfani yau da muke shekara dubu ɗaya da da arba'in bayan hijira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina idan an koma wurin lissafi da rana to sai a ga cewa adadin shekarun ba su kai haka nan ba domin masu lissafi da rana a wani lokaci lissafinsu da tsaruwa a wani lokaci kuma a samu ragowa ga wata a samu ragowa ga ranar wurin kida amma wata ba a samun ƙari sai dai a samu ragowa a ce wata ya yi nusan wato ya kare isirin da tara amma babu ran da wata ka talatin da ɗaya to su masu lissahi waɗanda ba su amfani da wata suna da watannin daga karewa isirin da ɗaya a lissahin ashamsiyya to duk dai Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci rana da wata ne don amfanin ɗan adam wurin lissafin abubuwan da yake gudanarwa yau da gobe wannan jimu wa shajaru ya sudan allah ce ga tsiro waɗanda ke yaɗo kamar su kankana da ke yaɗo da kabushi da ke yaɗo da wake da ke yaɗo duk su barbaje ga wuri wa shajara da kuma itatuwa waɗanda ke tashi su miƙe su yi sama yanzu da Allah ce kowane suna wa Allah su jada suna masu miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala idan manomi ya kike ke shuka gero geron da kika shukka ya tashi yana wa Allah sujada ke biyo ke shuka wake waken nan ko da suka yi yado suna malale ga ƙasa suna wa Allah sujada to ke in baki wa Allah sujada ba ke ga haƙin da suka kika shukka kenan su hiki hankali waken da kika shukka su hiki hankali don suna dawa ubangiji su sujada to saboda haka Allah subhanahu wataala ke faɗi mana halayen da halittu nake ciki wa sama'a rafa'aha sannan sama kuma Allah ya ɗaga rufin sama ya kuma rike ta can sama ba ta kurmuyowa ta zubo ta halaka waɗanda ke ƙarƙashinta. wa wada al-mizan sannan Allah ya kawo ma'auni kuma ya ajiye ya halicci ma'auni da za a amfani da su wurin awon abubuwan da ake sayarwa da waɗanda ake kurkure da su yau da gobe ga mu da mudu da muke awo sannan ga mu da sikeli da muke awon nauyi sannan ga mu da zira'i da muke auna kwaɗi da tsawo don Allah subhanahu wata'ala shine halitta mu su don mu wakanin mu adalci kar wani ya zalunci wani Allah ce Allah ta tsogau fil mizan domin kar ku tsetare iyaka wurin awu idan babu ma'auni an zo tangumi yaya za a yi a san cewa kuɗin da kika bayar an ba ki daidai kuɗinki ko kuma a ga cewa an yi miki ƙari ko kuma an yi miki ragi ba yadda za a gane sai ga ba'auni to sai Allah subhanahu wata'ala ya halitta mana ma'aunin da za mu yi amfani da su ashe ba rayukanmu da halittarmu da Allah ya yi kawai ya bar mu haka nan da mu ba tun da kayan aikinmu na yau da gobe sai da Allah halitta mu su yaya zai a san cewa kewa wacce adalci wurin kasuwanci ko ke zalunce ta sai ga mudu an auna da mudu cif a ce to lalle wacce ta wacce adalci idan ta rage wani abu kuma an san ta zalunce ta to amma idan babu ma'aunin wa sai dai kawai a ta wurare haka nan an an zalunce ta oho ba a sani ba an mata adalci oho ba a sani ba ita sai zaluncin oho ba a sani ba don Allah subhanahu wata'ala ya ba kowane ma'abuci haƙƙi haƙƙi ne sai ya halitta mana ma'aunin da za mu yi amfani da su saboda haka waɗanda ke aiki da ma'aunayye su yi hattara su san cewa Allah na nan fashi na kallon su shi ya halicci ma'aunayyen nan ya ce mu yi amfani da su yadda ya halicce su idan ke zurmu gudu ga ma'aunayye Allah na nan shi na gani masu awo a laƙe babban harce ga ma'auni sai an cika an cika a ɗauko babban harce na nan ya tare wurin da haƙƙi zai za su shiga sai a ɗauko a juye a ce mudu ɗaya alhali mudu ba shi cikakke ba na inda babban harcen ki da kisa ki toshe wurin tare da babban farcen ki ƙille ki miƙa mata ke zalunce ta waɗanda ke sa takarda su daddale takarda ƙarƙashin cikin mudu a auna auna auna kwano a auna kwano a ce ke gani ku a ce auna gani masha Allah lalle kwano ya cika a ɗauka ɗaya ana juyewa ana kuma kan fatowa kuma ba ta gane irin magudin da an fi to Allah na na shida dibin masu rasta ma'auni cikin wani ma'auni a ɗauko ƙaramin kwano a rafta cikin babban kwano ga waje ana ganin kwano da girma ce da can ciki an yi zurmu gudu a auna a ganin cikakke tab alhali ba wannan da au wajen aka auna ba wanda a cikin na aka auna a auna a zube Allah na ganin duk abin da kike aikatawa masu awon sikeli waɗanda aka wa sikeli zurmu gudu sun san irin yadda suka murɗa sikeli in masu sai da mai ne hetur da makamantansu da gas da makamantansu da kuma masu awon ƙarfe da nauyi to duk abin da suke aunawa in Allah ya san da cewa ma'aunin nan daidai suke ko ko ba daidai suke ba masu shiga cikin mitar wuta ta nefa ko dai a rage gudun mita ko a wa mita ƙari don zalunci Allah na nan shi na su masu awon kayan ruwa da su man gyaɗa ne da su man ja ne da man alaidi ne da makamantansu da ake aunawa da kwalba da kuma gwangaye, Allah na nan da shi na ganin ku in ke adalci ke cika Allah ya sani in ko ce zalunci yar uwarki to Allah ya sani ranar lahira zai karɓar mata abin nan da kika zalunce ta ranar da babu abin biya sai ladaci a ɗaya bo ladaci kina ji kina gani a miƙa ba ƴar uwarki ko babu wata za ki yi saboda haka kanki kike cutawa ba ƴar uwar nan da kika zalunta kika cuta mata ba don in don ita ne kika gaba da zaluncin ranar alkiyama in an ɗebo ladan mutane ana ta ba ta saboda zalunta ta da aka yi sai ta ce inda ma duk duniya kowa ma zalunta ta yi ma da haihi min saboda lada da aka ta ɗebo ana ta ba ta ranar alkiyama kila ladan da ta ce da shi alkiyama ba ta kai ta kawo ba amma da aka biya ta zaluncin da aka yi mata sai ga shi tawa kowa fitin kau ta kere ma kowa ga lada su ku suna ke suna cizo hannu Allah ya tsare mu da cizo hannun duniya bale daɗin lahira Allah subhanahu Ta'ala ya ce wa aqimul wazna bil qisti kuma ku gyara ma'auninku saboda yin adalci idan ki san mudun ki ya molake to kada ki awo da wannan mudu face sai kin sa an tanda mudun daidai da daidai in ke san sikelin da kika awon nauyi da shi ya lalace to ki tabbatar da ke sa an gyara ya koma tsaf sai ki fara awo da shi in ba haka ba kanki kike zalunta ba wani ba Allah ce wala tuksirul mizan kuma kada ku tauye almizan abin awu Allah sai da ya saukar da sai da yawa wata sura suna da tauye mudu suratul mudaffifin Allah ce wailul lil mudaffifin الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون <clears throat> ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ألا ce خيتو للمطففين lil يموت allazina idza iktalu ala nas wayanda in su ne za su auna ga mutane su saye ya saukuna suna neman a cika musu mudu in ta zo auna ka zai ce to wacce ki ji tsoron Allah ki cika mini mudu sai ta hoyi azabar da aka waɗanda ba su cika mudu in ga dai mudun dai tukunna mai kyau na tashi ta diba gaba da baya tukuna ta ce to auna sai ta tabbatar da an cika mata mudun nan tattaf da ce ke ko ba haka na aka zuwa da sannu sannu aka ɗan zuba sannu sannu in kin zuba maza maza ai tun renewa kuma za su kuma yi da daɗin baki ta tabbatar da lalle an cika mata mudu Allah ce to duk wani masu wannan kirin bibin duk musan amma wai za ka luhum in su ne za su auna wa mutane su sayar musu an aw wazanuhum ko su ne za su auna musu kayan nauyi Allah ce na sai su tauye su rage ma'aunin yau ita ta jefe ta tsaya dole sai an cika mata mudu an cika mata sai ta ko ta ɗauka ta ce can inda za ta sai suwa da ta yi inda kwano aka auno mata sai ta canza kwano ba da kwanon nan da aka auno mata za ta sai suwa ba sai ta ɗauko ɗan kwanon ta ɗan ƙarami da ta ta da wannan kwanon nan ƙarami za ta yi awo sannan kuma ta sa riba kuma ta ce kun ga ko mun ka za mun ka sau saboda haka mu ko ya kamata mu dan ƙara dan riban da zamu samu ko kuɗin kabo kabo mu ji suwa ciki mu samu kuma na samu abin samu bakin salati tau amma shin da kwanon da aka auna miki da shi ne ke ma za ki auna ma mutane ki bayar ki dan ƙara riban ko ko ke canza kwano ta canza kwano da wani dan ƙaramin kwano ita ta ka aure yau saboda haka in ta sau kwano biyar tana hidda kwano biyar da rabi wannan kwano rabin da kika hisuwa din bala'in kenan sannan kuma ki dawo ki ƙara riba ga wanda kuma da kika rage ma'aunin kuma haba goya Allah Allah na na shi na gani saboda haka mu ji tsoron Allah Allah subhanahu Ala ya ce masu wannan tafiyar ba su zaton cewa za a yi tashi alkiyama a tarkato su a tara su gaban ubangijinsu in aka kawo ta ga Allah ya miki wannan tambayan zulmu gudun da kika yi jawabin mai zaki ba shi yace Allah ba haka nan na ba da kwanon da na auno da kwano na nima na auna ne sai Allah ce a ah, wata gaskiya ne baki sa makeri wane ya bugo miki wani kwano na daban ba sai ce tsuru tsuru da idanu Da cewa ashe Allah dai na gani na to tun nan duniya faɗa miki cewa shi na ganin ki inna rabbaka labil mirsal ubangijin ka na nan malaba ya labe kina ta kallon ka duk abin da ka aikata wanda ko ya labe ke ba ki gane ba shi yana ganin ki duk abin da kika shi na ɗaukan hoto ake san ya shammaci ko mutum ne ko ya shammace ki bale Allah saboda haka mu ji Allah iyaye mata duk abin da za mu yi mai bisa gaskiya bisa ga adalci sai mu samu taimakon Allah nan duniya da lahira amma idan kika yi zalunci Allah sai barki da ribaraki Allah ce wal arda da'aha lil anam kuma ƙasa waje da muke zaune bisa gare ta Allah ce ya shimfiɗa ta ne don amfanin ɗan adam wacce ba gani Allah ya zo ya shimfiɗa tabar ma ya kwanta bisa ƙasa ko ya zo ya azagi na bisa ƙasa ko ya zo ya hera gona shi na noma wacce ba gani ba saboda mu Allah subhanahu wata ta'ala ya shimfiɗa ƙasa duk abin da muke so mu yi ga ƙasar nan kuma Allah ya ba ta dama duk abin da ɗan adam ya so yayi da ke ke miƙa wuya shi da ke in zalunta ki ma zai yi ma dai oho dai saboda haka nan na halice ki in ba haka ba ƙasa ga ta a kwaso shara a azabisa bisa gare a canta a shana a sa wuta balbalbal duk ƙasar gaba ɗaya ta ƙone ta koma baki ne Allah yin ta ita ko kasar amma sama da abin da Allah halice ta kenan in wani abu za a kwane kone a kwaso a zo a zuba bisa gare ta a kyakta a tana a sa a kone kuma ba ta cewa a ali kan ban yadda a jibga mai shara amma yar uwa kina kwance kina zuwa ki zuba mata shara kuma ki ce wuta za ki kyakta a shana to ita ƙasa Allah ya hore ta da haka ne kuma mu sani wallahi ƙasar ga da muke gani tana nan tana ɗauka abin da muke aikata bisa gare ta ranar alkiyama sai mun sha mamaki idan da ƙasa ta buɗe baki tana magana kiranta za a yi ta wacce ba mu shaida me ya faru wuri kaza da aka yi kashin kai wuri kaza ga wacce ta ce ba ita ce kashin kai ba ga to ke ƙasa da aka yi aikin bisa a kanki mi ya faru a muna sannan ƙasa ta buɗe baki tana magana a'a za ki da wannan shaidar ba ki ko ga bakinta ba balle ki kama bakin ki daɗi ko bakin ƙasa bai gani ba da taka magana ilai dai kina jin magana ɗaya na yi tsawa fiha hatu Allah ce cikin wannan ƙasa da muka shimfiɗa muku fakihatu akwai ababen marmari na ‘ya'yan itace da makamantansu da kuke shukawa suna tsirowa kuna ɗiba kuna ci kuma ko bisimillah ba ku lokacin da kuka ci ko suna Allah ba ku ambata ko dai kun samu gwaiba dai a wanke ɗai sai baka ko bisimillah. an gama ce kuma ko a ce alhamdulillahi a tuna da ni'imar da Allah ya yi a gode mai a a shi kenan an ci an gama an sa an kurkure baki in ɗata kike so in yalo kike so in kankana kike so in gwaiba in mangoro, in gawasa in eh, apple duk abin da kike so gashi nan na 'ya'yan ta ta marmari ki ɗebo ki fi Allah ce mu mu kai muku kina ina lokacin da aka shuka gwaiba har ta tsiro ta fara zuba 'ya'ya shi kenan babu mai kula da ita to ai ya kamata lokacin da za ki fi shari'a ta ce ki ambaci Allah ki ce bismillah da sunan Allah zan fara cin gwaibanka ka kada baki sai a rubuta miki lada kuma don me don kin bi sunnan manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. ke sai mace ke ce alhamdulillah sai a rubuta miki lada kuma amma ina wasu duk da tuwo suka ci ba su bismillah ba su alhamdulillah an dai wanke goma an saka biyar an gama an suɗe warin nan kenan ya ta gama aiki ana jiran kuma na gobe to wane ne zai kawo na goben Allah to duk da yau ba ki gode mai ba Allah ce to bari sai na sai na dan jaraba su yau mai gidanta in ya hita komi ban bashi tun da jiya da suka ci ba su gode mini ba ya dawo gida ka jin kaji aka ya ce wallahi wacce yau kan sai dai ai sai dai hakuri don ya ba abin da na samu ya ce a ba abin da ka samu tun ce to ban samu ba to a za mu yi tun ce to a za mu yi kuwa ille mu haƙura. ya ce tam a zauna haka nan ya ce to a daidai a ce to abin da a daidai kan mu kowa ma Allah mu roƙe shi na ce wa a roƙi Allah yi eh, to shi kenan sai a miƙa Allah a roƙi Allah sai Allah ya kawo shi ba shi gobe yi hita sai Allah ya bashi ya ce wacce yin sai ga roƙon da muka yi dai Allah ya mu to abincin ga kuwa kamata mu gode ma Allah tun da ya mu da nan Allah ya ja su tun ba ci abincin ba za a gode ma Allah tun ba a ci ba za a fara gode ma Allah Allah ce madda ya yi kaf ku gode mu ya so gobe kuma kan can hana ka Allah subhanahu ala ce wan nakhlu a cikin kasan da Allah ya tantada akwai da binnai zatul akmam ma'abuta kwasfa wanda sai da binin ya kunsa ya kunsa ya kunsa ya kunsa cikin wannan bawon da ke lullube da shi sannan sai ya hwashe da ya hwashe sai ga 'ya'yan dabino nan na hitowa ga sunan sarkahe a ga zungurerin nonon dabino guda yana na sarkahe da 'ya'yan dabino da yawa do aikin Allah ne ga dabino nan duk gaba ɗaya cika faɗin duniya watan kashe ta za a yi ba ta ce ga icin dabino don ba ta san shi ba amma dai ga dabino nan tana ci to abinda ba ki san ko ice ne ba Allah ya miki hanyar da za ki samu ki ba ki gode mai Allah ce wal habbu sannan kuma ga tsaba tsaba alkama ga sha'ir ga gero ga dawa ga maiwa ga sunan dai acca da makamantarsu ga sunan ko ne sahuwa ba su sai dai ki faɗi waɗanda ki sani wasu ko ko sanin su baki taɓa yi ba duk wane ne tsirar da wannan tsiron yare ne su har suka kai aka girbo aka zo ana abinci da su ai hura ai tuwo ai kunu ai yi ga sunan dai wasu abincin in aka ce miki ana yi da gero sai da ki kaji baki ko ana yi da dawa sai da ki kaji baki don baki sani ba amma kuma to aikin Allah ne ashe Allah nan ya cancanta mu gode mai ya cancanta in ya ce mu yi mu ce to mun yi in ya ce mu bari mu ce mun bari amma ɗan adam tsaurin kai gare shi Allah ce waɗannan hatsi da kuma tsaba da Allah ke hifwa zul'as ma'abuta kaikai ne a ga alkama na cikin kaikai gero na cikin ƙaiƙai, haka nan dawa da makamantansu duk sai an sussuke an sheke an hidda kaikai daban tsaba daban saboda menene Allah zai fito da tsaba haka nan tsurara da ɗaukowa kawai sai a zage a ci a ci ba akwai abin da ƙaiƙayin nan ke kare wannan tsabar in ba da wannan ƙaiƙayin ba to tsabar nan ko ba za ta yi to daidai ba to aikin Allah ne Allah ce war raihanu sannan kuma ga turare kuma duk dai bisa ban wannan kasar muka tsirar da horannin da ake ɗiba a yi turare da su kaloli daban-daban daban-daban daban kowane kore da irin kanshi ne kowane kore da irin kanshi ne yanzu wance miki turaren da kika fesawa horanni ne ake ɗiba a ji a sarrafa su sai ke mamaki a a horanni ga aburuwa to horanni ne Allah ke tsirasuwa ake shukawa Allah ya rene su a ɗiba a ji a turare saboda wa Allah ya turare Allah dai bai da bukatar turare ke amarya ke adda bukatar turare da duk gaba ɗaya Allah ya su ne saboda amfaninmu ashe duk da turare muka fesa ya kamata mu ce alhamdulillah mu gode ba Allah don watan ba turaren nan ta samu ta ɗan shahwa ta goga ba to kila ko ta zarar kilomita guda ke tsakaninka da ita kana jin tsayinta amma saboda turare da Allah subhanahu wata'ala yi sai kashe wannan ɗan sai a ce ga turaren masai a turaren masai wai mai kashe warin masai da zarar an fesa wannan turaren shi kenan sai a shiga cikin masai lahiya lau a hito lahiya lau amma in ba wannan turare aka fesa ba masakin nan zai shigowa lokacin damina kun san irin turaruka ɗauka umarni da su masu kashe warin damina warin sanyi duk kuma ta kun san su da turaren da aka fesa ma tuwahi da wanda aka shafa ma jiki duk kun san su har da wanda aka shafa ma hamuci duk kun san su wane ne ya yi waɗannan turarrukan ya bambanta ƙanshinsu ya bambanta umarninsu shi ne Allah subhanahu wata'ala ba wai baturen da ya turaren ne ya bambanta ƙanshinsu ba bai da wannan iko yanzu dai ga ruwan da muke sha a gina wannan rijiya a ji ɗanɗanon ruwa daban a gina wancan rijiya ɗanɗanon ruwanta daban wancan rijiya ɗanɗanon ruwanta daban Ke waɗanda ke biyo wata su ne ke canza ba ruwa ɗanɗano ƙaryansu Allah shi ne mai canza ba ruwa ɗanɗano iyakansu su tace ruwa su hidda guban da ke ciki su hidda shara su hidda ƙwayoyin cuta kawai a tura muku ga lelodi a kawo muku in ke sha ga fiye wata ke ce kai ina fiye wata sidi mamman a ce za a ce to ba dalla a kawo shi to shi ya samu wannan ruwan ɗanɗanon ba shi ne ba wane ne ya wannan aiki shi ne Allah to haka turarukan da muke fesawa to saboda haka iyaye mata mu ji tsoron Allah Allah subhanahu wata'ala yace duk waɗannan ni'imomi da muka lissafo muku ‘yan kaɗan a cikin farkon suran ga to shine Allah ya ce sai tambaya yace fa bi ayi ala rabbikuma tukadzibani wa ku mutane da aljanu da muka aiko wa manzanni muka aiko muku da qur'ani da littattafai kuna karyatawa wa duk ni'imomin ga wace ni'ima ce daga ciki ba musu Allah ne muka yi muku ba wada da muke wata ni'ima ce za ku yi musu ku ce a'a ni'ima kaza kan ba Allah ya muna ba ba shi halitta muku gero ba halal ba shi ya sauka muku ruwan sama ba halal ba shi ya tsara muku da dabino ba halal turaren na muku da zama magana ba Allah ne halitta muku turaren ba halal to wata ni'ima ce za a ce ba Allah ya yi ta ba da za ku tsaya yanzu kuna ƙaryatar da Allah ya ƙaryatar da Allah ayoyin Allah da kuma manzo Allah da ya aiko an ce manzo ƙarya kake yi to ashe wanda ya aiko shi ke da ake ƙaryatawa to saboda haka mai hattara inan duniya muna da bakin magana muna da malaba muna da mahauka to za mu je alkiyama inda ba mu da bakin magana ba mu da malaba ba mu da mahauka to saboda haka kafurai waɗanda suka kafarce ma Allah su gaba ɗaya ko musulunta ma ba su yi ba Allah na nan na gane su kuma hina nan hina jiran su Musulmin da ke cewa mun musulunta an ce Allah ta murgida baki Allah na nan na ganin ta, in saboda kurciya ne babu ruwa Allah da ki don shi ya halitta mai kurciya ya ga dama ki ya muke kurciyar na taki ai ko ta rashin lahiya da za ki gwammaci ma a ce gwamma ma da mutuwa ma ki yi a ce halan ba wacce ta ba a ce ita ta kuwa ta koma haka ina ruwa Allah da saboda haka mai hattara kan ƙorakiya ta ɗebe mu mu ta ƙetare iyakokin Allah da ya shata muna mu ta abin da muka ga dama ta da kyau da Allah ya yi muna wannan kyau ya ruɗe mu musamman mata yawanci su kyau ka ruɗa ki kawo mijinki abin da bai dace ba <clears throat> ganin cewa kina da kyau son kowa kin wanda ya rasa ki ce in yanzu na nan bititi ba gama zan da kallo na ba don an kalle ki dubbai miliyoyi sun gabata waɗanda kiki ki kyau dubu amma ina suke sun je kyau da Allah ke matan ki saboda ke ki ce unhwanin kyau nan naki ki ji gara ba san kyau me ya gara ba san kyau mijin nan da kika zaba ki koma mai awa boya me ya kaka so a yi ma ya ce a'a ya isa na dai gode aikin kyauta iyakan kyautawa kuwa ki zama haka nan kai ki zama mai tsaurin kai mai tashin kai sai ta ai babban gida duk da ruwa miji ya ce ɗebo mini ni ka ɗebo ma ruwa a ba a wani ba na ka kana tashi ka ɗebo ka tashi ka je ka ɗibi abinka ko gidan mu wanda ni ba a sa ni ɗibo ruwa ko gidanku da wannan mijin ya yi gidanku kuma ya yi ko don uba ne ubanki cewa zai kiwa mijinki da'a in gidanku ba ku ba ki yi to ke zo inda za ki yi don gidanku da kike zaune ba bauta kike yi ba ba ɗa'a eh, kike yi irin da'a ta mata da miji ba gidan aure kuwa ɗa'a kike irin ta mata da miji in ba ki ɗebo gidanku ba sai ake wacce ta ki ɗebo ladan nan gaba ɗaya koma gare ta ko uwarki ta tashi ta ɗebo idan kin je gidan mijinki kuma can ki ce ba ki ɗebowa saboda haka bayan Allah mu ji tsoron Allah a yau muna 24 ga wata gobe lahadi da Allah kai mu 25 atani 26 talata 27 ranar da za mu rufe karatu insha Allah Allah ya nuna mana wannan ranar lafi. waɗanda ke da ƙoƙarin zuwa wurin tafsiri to su jaje su ɗaura ɗamara an kawo ƙarshe kowa kuma na gurin ƙarshe ne ke kyau to saboda kashe ɗan ya ruɗar da ke ce yau ne zauna ki huta ya ce na ki zama in huta sai ya zai waɗanda ke ba da sadakoki an kawo ƙarshe cikin iko Allah in sadakar naira biyar biyar kike ba su wato lunka naira goma goma ko ishirin ishirin ko hamsin hamsin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam goma ɗin ƙarshen ga dillin ka ibada shi ibadar da shi yi goma ɗin farko da goma ɗin tsakiya in an shigo goma ɗin ƙarshe lullunkawa shi ke yi in kina da abin basuwa ki ba Allah in ba ki da abin basuwa ki yi kokari ki samu ki basuwa ki yi sadaka azumin ga kada ya wuce ba ki yi kokari ki yi sadaka ba ba na ce dole sai ke kawo masahaba santa ba ki yi kokari ki yi sadaka don ki samu ladan da ake masu sadaka ke samu cike azumin ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sadaka amma kuma ya fi yawan sadaka cikin azumi bazan an shigo goma ɗin ƙarshe masu kunu suna rabawa mabukata a ƙara adadin kunun da ake yi an kawo ƙarshe in kunun kwano guda kike to ƙara kwano guda su zan biyu in shinkafa kwano guda kike ƙara kwano guda su kai biyu ke ko ki sha mamaki kayan shekara ta zagayo ki gani in kina raye ki ga irin yadda Allah subhanahu ta'ala zai bunƙasa kasuwancin ɗayan eh, eh, eh, kasuwa kike ɗan ko bai bidan ilimi ke ga yadda Allah zai abin nan da ke ga ilimi duk abin da sai Allah ya kara mu wannan abin albarka Allah subhanahu wa ta'ala samu dace da alkhairi Allah rabba mu duba tambayoyin watakila gobe muka zo tambayoyi ma kaɗai za mu karanta goyi sun yawa mu karanta dai waɗanda za mu iya tukunna bismillah zuwa ga mafifinta alkhairi da sauran masu sauraro a ke daya. Tambaya ta farko wannan ta ce, ita ta yi aure bayan rasuwar mijinta, kuma auren tsofa ne suka yi. Wanda ta aura hmm. ita ce ta ke kirko shi, ta ba yi wacan yadda ta yi zamanta, ma'ana ta bar zuwa wurin duk lokacin ta daina zuwa har yau shekara biyu bai waiwaye ta ba ba ta waiwaye shi ba to malam ya ganya ba dai za ta tattaɓe shi ne ko ko wannan magana da ya yi tana matsayin sarki ne to da sani al'adun hausawa miji shi ka dangana sanda ba mace ka dangana sanda ba amma yanzu su ga wanga armai nasu mace ke na ita ka dangana sanda ta dada kuma armin da aka yi kamar da take armin buta an kai iyaye na sun shi da dariya matasa watakila su ba su armen buta ba armen buta iyaka ɗaya mata ta cika ma miji buta shi alwallah shi tsarki shi alwallah iyaka armen buta ki. ana dai nan mata ta yi ta kada ya zan ba bai da mai zuba mai ruwa ga buta ya zan duk da tsarki zai sai ya tashi ya zubu ya ɗebo ba kai ne ruwa ya zuwa ga buta a wata suka ce to ai kamata ya yi armin buta yake na sai armin mai wadda za a zanka zuwa mai ruwa ga buta da yanzu ke da mijinki to wa zai shiga tsakaninki da mijinki a ce kake tuntuɓe shi a zo ki ɗauki sanda ki dogara ki zo ki isko shi Zaki aika kowa wadda za ta san sirri abin da tsakaninki da shi. namiji ko mace take aika kowa ta yi da kanki. ke san lokacin da aka isko shi wane eh gani nan na dogaro sandata na taho kuma ga nan na dangane zarka a a lamarin gawai har shekara biyu na ji shiru ni dai na san dai ba saki na kai ba da kuma har yanzu shiru dole ya samu abin da zai faɗa miki abin da zai faɗa miki wannan wurin to shi an makoma armin in ya ce ai tun sannan ce ki ban zuwa ni na nufin nasa sake ki to shi kenan an kuma yana nuhi a'a bari dai har sannan na biɗe ki armin mu na nan ya ce to kawo na ce fa ne. Yin hmm, kwarar kuma ke lallabe ki kake husatar da shi shi maɗa shi ce to tsaye na tsaki kake mai haka ne <laughs> da zama ta ka ta hankuri ko matasa dai kuna ji 'yan mata kuna ji yadda uwayenku suke ta haƙuri da mazansu yanzu don Allah wace ya ce za ta yi haƙuri da haka hmm? to kuma din ba wani wulakanci na ba Ɗan rashin ba da haƙƙi ne da gina gare shi na rashin ba da haƙƙi ya armi ya haika batunta. to kuma ɗin gwamma a ce tana da auren da ake ce ai ba da aure don wani abu ya taso ana cewa to a tuttubi mijinta tun da an ɗar ma'armi an san da an ɗar ma'armi tsakanin ba zaman banza suke yi ba to gwamma da haka nan kuma al'adun hausawa ana kyama a ce mace ta mutu ba ta da arme har in dai tana armen ko kuwa musamman namiji ya mutu a ce bai da mata kun ta haka mun gauro a gauro ai ake yi da yanzu na aka bari duk wani wanda ya isa arme musamman ma wanda ya taba arme ya rabu da mata ta duk an ce ga azumi kokarin shi kai shi armo ka a to akan mai to yanzu ne musulunci bai da wannan ba don tozartawa da walakanta mutane ne dalilin da ya sa aka bari kenan to saboda haka ta koma ta tuntubi mijinta kuma ta lallabe shi wani laifi ne ta mai a sulhunta a gyara da zan kabi ne din ya yi mata alheri bisa ga a ce a'a shi kenan ba ta da wani eh, ba ta da miji Allah sa dace da alheri Allah sulhunta su mutai Allah na'am na yi tambaya ta gaba ta ce malam biyar yayanka ta ba ta kiwon akuya don kanta ta ba ta ita ba ta taɓa ba ta abinci ba ko ta guda yanzu har akuya ta yi haihuwa uku yanzu ma ta shi ne ta ce a san mayuka menene hatsari a ciki. lokacin da aka bada akuya mallam bai kusa da yanzu da ta ɓaci sai a ce to a yi wanda mallam Allah ya sawaka da yanzu tun da Allah wata ala ya koro alheri da ita da yarta ko kanin yarta to ɗiyayyarta ba waya za ta tsakaninsu ba wacce yana koya ga da kika fan ko yi rana ɗai ba ki taɓa aiko mini ba to ga shi Allah ya mata albarka to yanzu mi an nau mi an naki ciki in ta ce to ɗau ɗiyar biyu ki ban min guda ko kuma ɗau guda ki ban min biyu ku san da yadda za ku sulhunta tsakaninku ba abu ne na ta ke ma da in ke da ikon kula da akuyar nan da tun tun tun ke daɗe da mata magana saboda haka da ke da tiyan ƙaunar kita kamar yadda na ce ku tuntubi juna in ya so ku sasanta a san yadda za a raba ɗiyan akuyar nan Allah sa mu dace da alheri Allah ya tsara mu wannan akuyar albarka mu ta yi alaramma. Na wata Allah ta wani tana neman addu'a ya wata ɗan shekara bakwai ya fada. Allah shi mai san gida lafiya. Amin ya rabu. Sai tambaya ta gaba ta ce mana wannan ba sani ba ko tana nufin biwar Qur'ani ko eh, biwar Qur'ani. Na ce don Allah malam a yi mata bayani hmm. game da biwar Qur'ani ko kuma biwar Qur'ani da ake yi ga sallar alkalai ko sallah ta hajji wannan sai an duba qur'ani ba ku da shi da bai biyar sallah to ban ga dalilin da zai sa mutum na biyar liman sallah kuma ya ɗauko qur'ani yana dibawa ba babu dalilin da zai sa yi hakan duk lokacin da ake sallah liman ake mai da hankali gare shi ana sauraren abin da ke karantawa amma ke raba hankali hankali rabi na wurin dibin alkur'ani rabi na wurin saurari